الظالمين wa'azin wanda ya samu halartar dubban mutane daga sassan Najeriya daban-daban ya fi mai da hankali ne wajen karfafa tsaro da goyon bayan yaƙi da masu yi tattalin arzikin Najeriya zagon ƙasa da gwamnatin Buhari ke yi. Shugaban majalisar malamai na kungiyar ta Izala Sheikh Sani Haya Jingir wanda ya saba da gargazar kidan 'yan Boko Haram ya ce kungiyar ta 'yan sunna na murna da zaman lafiya da ya fara dawa musamman ma a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Don haka muna burus da duk wani ra'ayin da zai hana mutum karatu da haka ba mu da goyon bayan boko haram da duk wani wanda zai tare mutum ga karatu kuma muna kira a tsare ran dan adam da lafiyarsa da mutuncinsa da addininsa kuma a yi tafiya cikin yanci a tabbatar da gaskiya da riƙon amana. Dattijin ƙungiyar Sheikh Sa'idu Hassan Jingiri ya mara wa matsayar baya. Mu so junanmu, mu haɗa kai, mu yafe wa junanmu, mu yi haƙuri da kurakuran junanmu, mu yi dan Allah. mu taimaka wa mu dan Allah kuma mu yi wa shugaban ƙasarmu addu'a alkhairi da mutanen da ke tare da shi tsakani da Allah ko mu yi wa ƙasar addu'a alkhairi don nan Allah tabaraka ta'ala ya halicce mu nan ya aje mu da cinmu da shanmu da mu da 'ya'yanmu da matanmu da jikokinmu da masoyanmu da 'yan uwanmu mazanmu da matanmu nan Allah ya aje mu don haka ba mu da ƙasar da ta kai Najeriya. Ƙungiyar ta bakin shahararren malami mai wa'azi Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid za ta ci gaba da karantar da aƙidar gaskiya ƙoƙarin yaƙi da gurɓatattun aƙidu da nuna illar barayin biro. Wanda ya ci kayan mutane ya biya. Wannan daidai ne ya dace da shari'ar musulunci saboda haka wannan kungiya tana goyon bayan wannan. Mun sha jin shugabanmu na kasa a Sheikh Muhammad Asani Haya Jingir ya yi ta ƙarfafa irin wannan tun ma kafin Allah ya kawo Buhari. to da Allah ya kawo Buhari kuma malam ya ci gaba da irin wannan wa'azi saboda haka wannan kungiya ko ma ba a tambayi ra'ayinta ba duk mai sauraron irin wa'azuzzukanta shekara 38 da ta gabata sun san cewa irin ra'ayin kungiyar kenan. Kungiyar na yin irin wannan wa'azi ne a Abuja duk shekara. da rashin kungiyar karkashin Sheikh Ibrahim Duguri ke tarbar baki. Alhamdulillah kusan zance taron da jama'a suka halatto ya fi duk shekarun da muke a baya. Abinda zai baka mamaki duk da halin da ake ciki na rayuwa da canjin rayuwa amma ka dubi yadda jama'a suka cika wannan filin da ma wanda ke gaba da bayansa makil kai ka ce ba a jin wata matsala a rayuwar nan. Wannan ya nuna kenan cewa jama'a jira kawai suke su ji an ɗora su akan wani umarni na Allah da manzonsa su kuma su miƙa wuya su yi da'a. Taron da ya tashi da batun gidauniyar karasa cibiyar Islama da babban masallaci da kungiyar ke ginawa a unguwar nan ta masu hannu da shuni guzafe, wanda a halin yanzu aikin yayi nisa. Nasira da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.